bayanan da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta okritis ta bibiya ne a dangane da wani lodin miyagun ƙwayoyin da ya taso daga mali don ratsa arewacin nijar da nufin shiga ƙasar libya suka ba da damar cafke magajin garin fashi da direbansa dauke da kilogram sama da 200 na hodar iblis a washe garin faruwar wannan al'amari hukumomi sun soke hukumomi sun tuso keyar waɗannan mutane zuwa birnin yamai domin ci gaba da bincike kamar yadda aka bayyana a lokacin gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai na nana aishatu usman bako ita ce kakakin hukumar 'yan sanda kayin da kun ganta mun gwada muku kuma an muku gwaji kun gani lokacin da ministar ya zo an yi gwaji an gwada muku cewa waye ce pure ɗin cikakkiyar ce da an ka auna wajen kilo 214 da 'yan kai ne kilogram na wannan kokain ɗin in an ka saida ta in an ka saida ta tsagoran kuɗi na wajen miliyar goma sha ɗaya ne da 'yan kai na sefa yanzu dai a zancen da muke muku mutum uku ne suke nan a nan wurin bincike bai kare ba akwai waɗanda sun ka gudu ana ana ana neman su mun samu telefononi telefon wajen takwas har da turaya a ciki wanda suke aiki da shi a cikin desert an samu bindiga biyu an samu mota biyu ga suna an gwada muku da shek kuma shek na bank dewa a maraɗima hukumar okritis ta yi nasarar kama wani hafshakin ɗan kasuwa da ke safarar miyagun kwayoyi inda aka tarar da tarin kwalayen wasu kwayoyi dangin tramol da ya ɓoye a wani gidan da ke unguwar alidan tsofo wannan ɗan kasuwa shi safarar da yake yi ta wata kwaya ce da take kusan tramadol ita ba tramadol ba ce amma karhin su kusan ɗaya ne an canza mata kwalin ne sun ka canza don a samu a da sau tunda wannan kwayar da an ka samu ita wajen kimanin kilogram wajen eh, dubu hudu da hamsin an ka samu a can wannan karton 30 ga sunan mun gwada muku. Wata tawagar mambobin gwamnati da lauyoyin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Hamma Sule ta ziyarci ofishin Okritis domin jinjina wa ma'aikata. Suna masu cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da cikakken binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan ƙazamar haka. le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les traquer. Cikin irin wannan yanayi na fuskantar yaduwar fataucin miyagun ƙwayoyi, Ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen ayyukan waye kan al'umma, in ji shugaban ƙungiyar Adena mai yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ganda sale. In an samu irin waɗannan miyagun ƙwayoyi, in cikin gida ne, in cikin mota ne, in cikin avion ne, in cikin bato ne, ya kamata abinda doka ta hudi a saida a ba masu eh, yaki da miyagun kwayoyi. Wannan shine karon farko da ake kama wani ma'ikanci cikin harkar miyagun kwayoyi a nan Nijar. ko da yake a shekarar 2017 ma jami'an tsaron kasar gambia sun kama wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin niger na wancan lokaci dauke da hodar iblis sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger.